أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم حديث بيو رجب ألف أيوب ثلاثين لبقى هجرية وما ga hudu shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya allah ya sake haɗa mu a karatun tafsiri da bayanin ma'anonin ayoyin allah a littafinsa littafinsa alkur'ani mai girma da ya saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama muna sura ta 25 suratul furqan mun gama da darasin farko za mu shiga darasi na biyu daga aya ta hudu zuwa aya ta shida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله yake cewa qalan ladina kafaru in hada kafirai sai suka dinga cewa hakika wannan ai mal qur'an ma'ana alqur'anin nan da aka saukar ba wani abu bane illa ifkun ai kadhibu in ba ƙarya ba iftarahu wai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kirkira ƙarya wa a'anahu alaihi qaumun akharu wasu mutanen kuma suka zo suka taya shi suka taimaka masa min ahlil kitabi a cewar mushrikai yahudawa ne suka zo suka dinga bashi labarin annabawan da suka wuce da tatsuniyoyinsu sai shi kuma ya ɗauka ya tsira ala ta'ala sai ya ce faqad ja'u zulman hakika sun zo da zalunci ta hanyar faɗar abin da ba daidai bane ba haka bane wa zura da kuma ƙarya ai kufran wa kadhiban kafirci da ƙarya ai bihima da wannan abin nan din zargin da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa qalu aidan suka ƙara cewa ai huwa bi ma'ana shi alqur'anin asatirul awwalina ta tsinniyoyi ne irin na mutanen farko ai akazibihim akazibihim karerayin su ne jam'u sura dama asatir jam'i ne na ustura shine tatsuniya kenan iktataba da manzon Allah ya zauna aka ringa gaya mai yana rubuta bi ma'ana e, in ya kwafa min zalikal qaumi daga wajen wayannan mutanen da aka faɗa a sama bi ghairihi suka zo suka gaya masa shi kuma ne taimakon wani sai rubuta fa tumla kullum ana karanta masa ita ana masa shifta al-imla ana gaya masa bi ma'ana tuqra alaihi أي ليحفظها دين هدتي بكرة وأصيلا سافية دمريتي أي غدوة وعشيا قال تعالى ردا عليهم في الله يفرعيني من مزردي قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض كتير للي ألا من دار ya san abin da yake fake a cikin samai da kasai ai alghaib fi samawati wal ard anzalahu shine saukar da wannan alqur'ani innahu kana ghafuran rahima innahu kana ghafuran hakika Allah ya kasance mai yawan gafara ne da mu'minina ga mu'minai rahiman mai jin kai bihim gare su subhanahu wa ta'ala wannan abinda al-imam jalaluddin suyuti Allah ya ji da rahama ya faɗa fima akmalahu min tafsiri al-imam jalaluddin al-muhalli Allah ya jikansa da rahama jalaluddin muhammad ibn ahmad ibn muhammad al-muhalli shi kuma jalaluddin abdurrahman ibn abi bakr as-suyuti wannan aya asalinta malaman tafsiri suna rawaito wani hadisi wanda dai asali fihi maqal amma kasancewar babu ne na asbabu nuzul malamai sukan daga aba a irin wannan asali isnadin hadisin yana cikewa da zuwa ga mufati ibn hayyan da kuma imam kalbi wanda dukkansu malamai ne da suka shahara wajen abin da ya shafi tarihi da kuma ba da bayani game da abin da ya shafi asbabu nuzul to wannan ya faru cewa wannan ayat ta sauka akan Annabar ibn al-harith Annabar ibn al-harith wanda Annabar ibn al-harith shine wanda manzo Allah sallama alaihi wasallam aka kashe shi ranar yakin bada bayan an kamo fursunonin yaki an yafe wa inda aka yafe wasu kuma an ce su ba da fansa su fanshi kansu wasu su koyar da yaran madina su tafi shi ko maza Allah ce a kashe shi shi ne ce ya muhammad yaya za a yi wa za a yi haka a ce da waɗannan su yi kaza waɗannan su yi kaza waɗannan su yi kaza ni kuma sa'annan a ce za a kashe ni ai ba a man adalci maza Allah sun a ce ku kashe shi haka a kashe shi saboda shi ne wanda yake cewa اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم شين الله يبارك الله بارك سأل سائل بعذاب واقع النظر ابن الحارث shi ne ya zo ya gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce masa in hada illa ifkun wannan alƙur'anin naka da kake fata kama da shi ifkun ƙarya ce kawai iftara kawai ya je ya kaji wannan ƙarya ne wa a'anahu alaihi qaumun akharun wa'ansu mutane suke taimaka masa wajen kirkira alqur'ani wayannan mutanen kuma ruwaya ta nasanta su suka ce addas ne maula kuwait ibn abdul uzza kowa ya sani daga baya musulunta wai shine suke cewa shi ne ke karanta wa annabi sallama ta tsuniyoyin da ya rike ya haddace sai maza Allah yake bada labari amma ba wata tashi na kiyama kawai labari da kuma ya sa wanda yake bawa ne na Amir ibn habrani wanda shi ma suna zargin cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana zuwa ya karatu a wajensa wanda da shi ne ke hadawa ya bada alqur'ani da kuma abu ku kai haka rumi wanda duka waɗannan ukun asalinsu da ahal kitabi ne daga baya suka musulunta kuma sun kasance sun karanta attaura kuma sukan tara jama'a su ba su labarin abin da yake cikin attaura to da suka musulunta annabi sallallahu alaihi wasallama saboda irin abin da ya san suna da shi na ilimi a lokacin da suke wancan addinin sai zan yana kulawa da su kwarai da gaske yana yawan zama da su sai suka ce wai lalle annabi sallallahu alaihi wasallama shi da ibn harith sai ce annabi sallallahu alaihi wasallama wannan su suka haɗu suka karanta da shi suka koya masa wannan alƙur'ani wannan shi yasa Allah subhanahu wataala ya nusrat ya ce fa qad ja'u zulman wa zura hakika sun zo da zalunci wa zura da kuma ƙarya to ana faɗa Allah subhanahu ta'ala wa qala allazina kafaru kun ga dai mutum ɗaya ne to amma saboda raguwa annan sun mara masa baya hmm. kuma ba a samu wani a cikinsu da ya tashi ya hana su don haka duk lokacin da mutum ɗaya ya ɗau gabarai yin abu in dai ba ra'ayin ku ne ku tashi ku hana shi ku yi inkari in ya ku fito ku barantar da kanku hmm. ba ka ba an yi da yawa faɗin Allah in haza wannan in ɗin nafiya ce waqi'atul maqama ma bi ma'ana ma hadha alquran kuma ita ma din nan ta'malu amala laysa an gani wannan qur'anin bai kasance ba illa ifkun افترق بمعنى اختلقه صلى الله عليه وسلم وأعانه عليه أي على الإفك قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا wannan ba ana kaɗai suka taɓa gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa alqur'ani min kirkirar sai ba yanzu Allah ya sha irin wannan zancen ba wajen su ala rabba karanto mana wa ajibu an ja'ahum munzirun min wa ajibu an ja'a هم منذرهم منهم وقال الكافرون mamaki mashirkai kenan an ja'ahum munzirun wai yadda aka yi aka aiko musu manzo mai gargaɗi minhum daga cikinsu da ajiya ba a aiko shi ba kuma an aiko shi wa qala kafirun sai kafirai suka rinka cewa hada sahirun kazzab wannan makaryaci ne boka ne dabo yake muku ya siyarce ku ya muku fa'ido kuna jin daɗin nan haka ubangiji ya ce wa idza baddalna ayatan makana duk lokacin da muka saukar da wata aya a matsayin musanyi makana ayatin a madadin wata aya da muka shafe muka zo da wata sabuwa ko muka shafa karatunta da hukuncinta muka zo da wata sabuwa mai karatu da hukunci da ya saba wancan ko muka shafe hukuncin muka bar karatun nata kuru-kuru amma dai mun zo da aya ita ce yanzu a aiki ita a manzon wancan wallahu a'lamu bima yunasib Allah fa yana sanar da ya saukar da wancan ya ƙara saukar da wannan da Allah yana sanar da duk abin da yake saukarwa qalu sai su ce inna ma anta muftar dama ma dai kai ka kage a tsagar alqur'ani kake Allah ya ce bal aktaruhum sai dai da yawa daga cikin su la ya'lamuna ba su da musaniya, ba su da hakikanin musaniya akan abin da suke faɗa ko ba san hadarin da suke janyo kansu حتى أبنجي سبحانه وتعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد الله يتبر ديسن إيه؟ كرية تادك السياق القرآن كنا لما جاءهم لوقة عند القرآن يزوم Allah ce fahim su mushrikai fi amrin suna cikin wani lamari mari wanda yake takuɗa ƙarya da gaskiya ne min marajal ya tafiya idza ya hada tekuna biyu sun haɗu na aka ce za ka samu garin maradu al almuruj shine cakuɗa sai su sun sa shi ba sai ta da ƙarya sai su bal hum fi amrin marid kun ga wannan shi ma sun ce sun karyata da abin da Allah ya sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka Allah ya ce wa kazzaba bihi qaumuka wa kazzaba bihi qaumuka wal haqq na'am قل لست عليكم بوكيل نعم كل نبأ لكل نبأ مستقر نعم وسوف تعلم Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa zaba bihi qaumuka kuma mutananka sun karyata da alqur'ani wa huwa alhaqqu alhali qur'anin gaskiya ne kul ka gaya musu lastu alaikum biwakil to ni dai ba na zo ne a matsayin agent wanda sai na dole na jago kun shiga musulunci ba kawai dai in zo in isar muku da sako ne Allah ce ni kulli duk wani labari da qur'anin nan yake dauke da shi yace muku zai faru mustaqarrun akwai lokacin faruwarsa kuma sai ya faru da sannu za ku sani wayannan ayoyi da suka zo da bayanin cewa sun karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna da yawa wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun al ifku qarya kenan to kafin mu zo bayanin al ifku sun ce iftarahu ya ƙagi alƙur'ani wannan ƙarya ce suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama kuma suka ce wa wa'anahu alaihi qaumun akharuna kuma ba anan kadai ba Allah ya gaya mana saboda yadda Qur'ani ya damu da batun ta annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake gaya mana cewa yana sanar da abu da sai Allah ce wala qad na'lamu annahu wala qad na'lamu annahum yaquluna inna يلقيه بشرا نعم لسان الذي يلقون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين الله يتي ولقد نعلم حقيقة سني annahum yaquluna cewa suna ce maka inna ma yu'allimuhu basharun mutum ne yake zuwa ke koya masa alqur'ani Allah ce to lisanul ladhi yulhiduna ilayhi shi harshen mutumin da ai lisanul insanin ladhi aw basharin ladhi yulhiduna ilayhi mutumin da suke cewa shi yake koya wa manzo Allah sallama to ai yaran sa a'jamiyun ba balarabi bane suhaib ne ibn sinan az-zuni wa ala lisanul arabiy mun shi kuma manzo Allah sallama yaran sa yare ne na mutum balarabi zuriya to ta ya za a yi don Allah a hankalta wanda yake balarabe ya je ya koya a wajen wanda yake ba ajami to kaga Allah yana sanar da sun suna cewa kirkirar Qur'ani ke. ko haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bada labarin As ibn wa'i. Allah ce innahu fakkara innahu fakkara wa qaddara na'am فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر aka ce to wannan fasihiri ne ce kai wallahi na shiga cikin bokaye na jarraba alasuman su da hamhamar su da damdamar su duka ba abinda da za a layance mu da bokanci dan haka na jinjina qur'ani na ga ba bokanci aka ce waka ce yace a a ni na san matsakaicin na san wato wazani ma'auni na san matsakaicin zango na san dogo na san takaitacce na san wanda ake yin haɗaka a cikinsa na san wanda ake karatu a cikinsa duka na sani don haka wannan alƙur'anin ba waka ba sai aka ce to hauka ne sai ce to yaya kuma abinda masu hankali suka gaza yin irinsa kuma sa'an a ce kuma hankali ya zo yi sai ce wallahi na rantse da Allah wannan alƙur'ani inna a'lahu da muslim saman sa yadda ka san bishiya ce ne mai fitar da yabanya da 'ya'yan itaciya wa inna a asfalahu la mugdik kuma lallai ƙasan alƙur'ani wato kamar wato ruwa ƙasa ce wacce take mai ba da kyautar ruwa da kuma ma'adanai wa innahu la ya'lam kuma wannan qur'anin duk wanda ya bi shi zai ga kullum a sama yake wala ya'la ba wannan da yake da mun suka ce kenan ka musulunci sai ce a ba musulunta ba ne aka ce to muna so yadda ka faɗa mana to kuma ka gaya mana ayyuka game da alqur'ani sai ce a jira sai ya yi tunani sai Allah ce hu fakkara to ya je ya yi tunani faƙaddara sai ya tunda da ya tabbatar ba daidai ba ne abinda zai faɗa kawai sai ya riya cewa to ga abin da zan faɗa Allah ce ka kucila sai aka tsine masa kai faƙaddara gwargwadon yadda ya riya abin da zai faɗa sun nazar sannan ya tsaya ya bincike ya yi tunani ya ya kamata ya ce ni sun ma'abasa sannan ya murtace fuska ya sha tuka saboda ya riga ya san abin da zai faɗa ba daidai ba ne wa basara ya zuba ido ya kalli jama'a tukuna fa ƙara sai ta in haza illa sihiru sai to na yarda cewa wannan wato dabo ya yi muku da rufa ido yi usar da wannan sihirin ma ba ɗan yanzu ba ne rawaito shi aka yi aka rawaito shi haka aka je aka same shi wannan sihirin in haza illa sihirun yu'sar Allah ya ce to eh, eh, in haza illa qaulul bashar sai Qur'an kawai ma shi ne ya faɗa ba Allah ne ya faɗa ba Allah ya ce to sa uslihi saqar da sannan zan shigar da shi wuta saqar wa ma adraka ma saqar wa ya da kai ne ce wuta saqar wata wuta ce mayya ita ce mayya a cikin wuta ce saboda la tubqi ba ta kyala fata ba ta kyala kashi ba ta kyala ɓargo ba ta kyala jijiya ba ta kyala nama ba ta kyala gurin gunzi ba ta kyala ido ba ta kyala kunne ba ta kyala gashi sai ta cinye kawai wala ta zarba ta sanya shawahatun lil bashar wacce ita ce take sanya alama a jikin ɗan adam Allah ce alaiha tis'ata ashar an sanya dakaru na mala'iku waɗanda suke kula da mala'ikun da ke ɗauke da ragamarta su goma sha tara shi ne wanda ga cikin tsibirin ya ce to shi ke nan ku kula da biyu ni zan kula da goma sha tara shi ne ce ayoyin da wasu tsaro ai ba ma jami'a ashaban na da illa mala'ikatan ai da masu officers din da suke kula da ta in chat ta duk mala'iku ne ba mutane ne karka da turai za ka iya wa da ana iddata wa illa fitnatan da muka ce maka shatar da ba can da ba ku ran illazi na kafaru ne sai kina lazi da utul kitab dan duk mu ne wanda aka ba su littafi su ƙara samun yaqini ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا مع إيمان سقارا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون دام مؤمنين وإن أكبا وللتافي باسا شكا وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون kuma saboda ƙarshe kafirai arna da kuma masu datti a zuciyarsu da rashin lafiya sai ce ma za a rada Allah ya za masala to me na kawo nan misalin mutum mala'iku goma sha tara كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر والله سبحانه وتعالى يقيا منا وشي يسا سي أبني سبحانه وتعالى فقد جاءوا ظلما وزورا الظلم هنا كمان ده مخشري يفقى الكشاف ya ce abin da ake nufi da zalunci al'asul fil zulmi shine wada ushe fi ghairi muhalli to zaluncin karara ne ya za a yi ka samu mutumin da koyan larabci amma ba a ce shi yake koya manzo Allah sallallahu alaihi da larabci wanda ya gagari duniya gaba daya hakika wannan ba karamin zalunci bane sannan kuma zur din azzuru shine ƙarya zamakshari yake cewa ƙaryar ita ce an ba hatuhu bi nisbati ma huwa bari'un minhu ilaihi suka kagar masa abin da shi kubutacce ne ga buransa shine ƙarya to ƴan uwa da ubangiji subhanahu ta'ala ce wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun al ifku ya mamaita alqur'ani a wurare daga ciki ubangiji subhanahu ta'ala ya faɗa a cikin suratul nur innal ladina إن الذين جاءوا ƙarya ne suka faɗi magana suka canza yanayin magana suka juya masa fuska na aisha ta shigo gari tare da safuwan yana janye da raƙuminta a madadin a ce ta makara ne ta yi bacci an zai sana nan an manto shi kuma ya yi bacci bai tashi da wuri ba ƙarshe ya ɗauko ta a kan raƙumi sai suka juya suka ce dama sun yi ittifaƙi ne akan cewa za su haɗu suka tuhume ta da alfasha wannan al'ifki nan da aka al'asulu fil ifki shine juya magana da canja ta daga asalin yadda take kai ba magana ba ma duka abin da duka abin da wato aka canja shi daga inda yake kamar da Allah subhanahu wataala ya mana mutanen annabi Lut Allah subhanahu wataala ya kira kasar tasu da al-mu'tafikat su din Allah ya ce musu al-mu'tafikat ƙasa kuma al almutafika inda Allah ya ambaci sunayen su da suna al almutafika can Allah ya ce wal mutafika tatum rusuluhum wal mutafika atatum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allah liyadhlimahum walakin kanu ce lalacewar tafika kuma ka ba su labarin mutanen da aka yi musu juyin waina shine da su an ɗauke su sai da mala'iku a kai sama sai da mala'ikun sama ta ɗaya suka fara jiwo kaushin karnukansu sannan aka kifa su kaga ne ƙulibu an zahiri ko an batini an juya su ke to sannan kuma ƙasar ma Allah ya kira ta da suna al-mutafika Allah ya ce a allazi tawalla afaraita allazi tawalla mhm. wa ahlaka adan tula ko adan tula Allah shine ya halakar da adawa ƴaƴan irama tun a farko wanda suna nan yanzu gidajen suna tsakanin jordan da kuma syria ko kuma in ka bar shamal na saudiya zuwa abin da ya shafi yankin urdu a nan gidajensu yake an ce a wajen albahar mayyit a nan aka kashe su wa annahu ahlaka adan lula adan adan lula wa samudan a wata kira kuma samuda sannan Allah ya halakar da samuda wanda su yana nan a wani gari da ake ransa al'ula a madain salih al-hijr sunan unguwannin nasu wanda mun taɓa zuwa mun gansu fama abka Allah bai kyala kowa a cikinsu ba sai Allah ce wal mutafikata sannan garin da aka yi masa juyin waina ma ahawa garin ya sulmiyo daga sama ko Allah ya sulmiyo da garin min mai ahwiyun najal idza saqata wa qab sai sa Allah subhanahu wataala ke cewa falamma ja amruna ja'alna 'aliyaha safila lokacin da lamarinmu ya zo na halakar da su sai muka mai da sama ta zama ƙasa ƙasa kuma ta zama sama ke wannan al'ifku ke nan shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tuti kulla hallafin mahin hammazin masha'in binamin مناع للخير معتد أثيم utullun بعد zalika zani, an kana. za malin mabani bani ok mun bar a baki ko a menene ya aya take ne farkon ta afakin asim wayun li kulli afakin asim ambuwan Allah subhanahu wa ta'ala ce kaitu da azaba da bane ya tabbata ga wanda yake afakin mai da magana ya mai da ita sabanin yadda take makareci kenan to shine in haza illa ifkun wannan kire-kire ne ko kuma juya magana kawai ya so ya canja ne ya faɗa abin da yake to wannan shine shi yasa al'asul shine juya magana amma ƙarya ma ana kiranta da suna al in hadha illa ifkun iftarahu wa a'anahu alayhi qawmun akharun karanta aya ta biyar wa qalu asatirul awwalin wa qalu

asatirul awwalina wannan maganganun maganganu ne wannan qur'anin ta uniyoyi ne na mutanen farko ita ta baha da ya zauna aka rubuta masa ita ko kuma ya nemi a rubuta masa ita ko ga wahala wajen rubuta ta sai ya tumla alaihi aka dinga masa shiftarsa bukuratan wa safiya da maraice to anan wa suka ce ko shakka babu lamirin yana koma zuwa ga kafirai da aka ce wa ƙalar ladina kafaru to anan ba sai an kuma ƙara cewa ƙalar ladina kafaru a ce wa ƙalu suwaye alladina kafaru dan haka madlu'a wannan madlulu sila din an kula da ita anan wajen komar da lamiri zuwa gare shi al-asatir jam'i ne na ustura alhamza ana yi masa damma ana yi masa damma kamar al-dusa da al-ahadith usura hmm. da al-ughluta al ko kusakurai kai asali aka ce al-usturatu hiya shine irin labaran da na yanzu din na adabin rubutaccen adabi hmm. min sassara idza kataba idan aka rubuta abu to asali alqistatul masdura qissar da aka yi aka rubuta ta shi yasa sai suka ce in hadha illa ifku aw qalu asatirul awwalin kamar yadda kuma a can a cikin suratul an'am sun faɗa sun ce in hadha illa asatirul awwalin wannan alqur'anin magana ce Kista ce rubutacciya da tatsuniyoyi da aka rubuta su aka ajiye su tun a ba mun faɗa cewa kuma annabar ibn al-harith shine ya faɗi wannan magana <coughs> domin ya kuntata wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma an ce shi din dama ya karanci tarihi da tatsuniyoyi da kissoshi na sarakunan fasha da kuma zantuttuka da labarai irin na rustum wanda yake kisra kenan da kuma wato ispindiya da sauran sarakuna dai sauraka yakan zo ya zauna ya dinga bawa wurin shawo wannan labari har yana cewa inna wallahi ya معشر قريش ahsanu hadithan min محمد Lallai mu mun fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daɗin zance wata ran kuma al'umman za Allah ya karanta alqur'ani to da ya san na'aman za Allah ya girma nasa sai ce asatirul awwali to Abdullahi bin Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa kullu yake cewa kamar yadda ibn Ashur ya koro a cikin tafsirin sa yake cewa kullu ma zukira fihi asatirul awwalin fil qur'an فالمقصود منه قول النظر ابن الآن duk lokacin da kaji an ce a safirul awwalin to ba wani abu ake nufi ba illa maganar annabar ibn al-harith wannan la'anani baraka shi yasa a cikin suratul yusuf da kuma suratul an'am za ga duka kalmar ta maimaiti to faɗin Allah subhanahu wa ta'ala iktatabha wannan sifa ce ta yanayin tatsuniyar al'iktitab kuma asali daga alkitab sai aka gina shi aka alawa zane al'ifti'al asali min alkitaba ne amma buniya ala wazanin ifti'al ita kuma sigatul ifti'al galibi tana nuna at-takalluf ne li usulil fi'l kamar misali in ce iqta'ama albai ya kutsa a cikin gidan kaga sai da ya dage tukunna ko iqtara da alkiyama ta dan kuta musu ihtadama aljaysh balada wato rindinar ta kutsa kai ta fasa garin ta shiga to iktataba manzan Allah wai a ce wasu ya dinga kokari sai ya rubuta wannan da naci da wahala da waye haka wai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya abinda suke so su ke nan wannan ita ce ma'anar iktataba iktatabaha to da haka fadin iktataba din yana nuna kamar suna so su ai manzan Allah Suna sai da wahala ma ya rubuta ta wanda kowa a ce kuma in ka wahala wajen rubuta ta za ka tafi daɗi Wa da suke nufi kuma da hakikanin wahala shi ne sun suna cewa a nan sallama ummi bai iya rubutu ba sallallahu alaihi wasallama bai iya karatu amma sai da ya san hanyar da ya bi ko ya dinga roƙon wanda zai rubuta masa ya tasa shi a gaba a dinga faɗa ana rubutawa shi kuma yana karantawa domin ya karanto wa mutane wannan shine abin da malamai suka faɗa iktatabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila al imla kuma asali shine ilqa'ul kalam liman yaktubu alfazahu shine ka faɗi magana wani kuma dinga bibiyar abinda ka faɗa yana rubutawa aw yarwiha aw yahfazaha ko ka ko ya haddace ko ya rawaito wannan shine to anan al-imam zamakshari wadda ke wani ya ce kada a ce masa al'imam saboda bid'ar da yake tare ita ta i'tiza ala kulli hal zamakhshari ya zo wajen fassara faɗin Allah subhanahu wataala iktatabaha sai ce aikatabaha li nafsihi wa akhadha ya rubuta wa kansa ne dan ya aji domin ya haddace ya yi amfani da shi wajen karanta wa mutane kamata ƙulu ya ce kamar da kake cewa istakabal istakabal ma'a was sabbahu wasabbahu idza sakabahu wasabbahu li nafsihi kamar yadda da larabci kakan ce istakaba ma ya ba da kofi an zuba masa ruwa wasabbahu ko ya fara ruwan ya tala ruwa a cikin kofi idan ya zuba wa kansa da kansa ya tulla alaihi bukratan wa asila ana karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan abun domin ya haddace to wannan Allah subhanahu wata'ala ya kare mana ishara zuwa abin da suka faɗa irin wannan a wasu wuraren cikin alkur'ani kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana a cikin suratul anfal Allah yake cewa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na ayoyinmu sai su dinga cewa eh mun ji mun ji ayoyi mu ma in mun ga dama za mu iya karanta maka wasu ayoyin wasu labaran irin naka wannan ba kowa bane face ta tsunoyin mutanen farko kaga muka dan magana Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi wannan magana waye kenan An-Nazar Ibn Harith kuma da ma shi ya ta to shin da gaske ne wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yake a rubuta masa ko kusa Allah ma ya mai musu da martani a cikin alkur'ani mai girma Allah ya ce masu wa ma kunta tatlu min qablihi saukar da alkur'anin ai baka kasance ba kana iya karanta min kitabin wani littafi balle a ce in aka rubuta maka in ka zo gida kana yin tilawa kana yin takada wala ta fuku biya ne kuma ba a taɓa sanin kana rubutu ba balle a ce kai ka zauna da kanka ka rubuta <coughs> da za ka yi da a ce ka yi rubutu a da ka yi karatu idan lartaba nuna da wa'annan mutanen banzan sun yi shakka akan cewa shin ko manzon Allah sama Allah ne aiko shi bal wannan tunanin nasu ba haka bane huwa ayatun bayyinatun fi sudur alladhina utul ilm wannan ayoyi ne bayyananu da Allah ya yastare haddasu a cikin zukatan wa'anda Allah ya basu ilimi da baiwa na karatu alqur'ani wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun kuma dama ba ba kowa ne yake masa ayoyin ba in ba wanda yake azzalimi ba saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi ya kubuta gaburan zaton da ake masa da zargi kuma da ba Allah ya faɗi cewa manzo Allah sa ummi ne baya karatu Allah ya ce allazina yattabi'una rasula allazina yattabi'una rasula النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في يا الأمي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة جمكم كما يتي قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي نعم. واتبعوه لعلكم تفلحون to haka a wannan ayoyin guda biyu duka an sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin al'ummi wanda baya iya rubutu baya iya karatu don haka wannan zargin da ake manzala sama zargi ne na ƙarya mun ji zargin mun ji Allah ya ɓata zargin a ƙarshe sai Allah ya yi dajiya da aya ɗaya ya ce kul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard lalle wanda ya saukar da alqur'anin nan shine wanda ya san abin da ya shafa a sama ya san abin da yake a ƙasa ba ba wai abin da yake zahiri ba abin da yake a boye ma inna kana ghafurur rahima lalle Allah subhanahu wataala ya kasance mai yawan gafara ne kuma mai jin kai ga mummuni wannan kun ga cike magana ne da tabbatar da cewa daga ina Qur'ani ya zo kuma wannan Allah ya yi ta faɗa a cikin alkur'ani a wurare daban-daban kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika sannan ubangiji sa ta ce kul ma man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika بإذن الله أتين سورة الشعراء التي وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين هذا <coughs> ويجي ولا تعجل بالقرآن من قبل من قبل من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما wannan ya nuna ƙur'anin sai an saukowa da manzan Allah sannan yake iyawa haka Allah ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayan. wannan ma tana nuna cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wahayi ake masa Allah ce fara uqsimu bima tumsiruna wa ma la tumsiruna ku saurara ina rantsuwa da abin da kuke gani da wanda ba ma ku iya ganin sa inna la qawlu rasulin karim wannan alqur'ani asali zance ne na dan aike jakada wanda yake babba mai karanci kuma ba qawlu sha'ir wannan ba magana ce ta mawaki ba qalilan ma tu'minun sai dai ba kowa ne zai yarda ba kaɗan ne a cikin su za su yarda wala bi qawli kahin ba ko magana ce ta buka ba qalilan ma tadhakkarun kaɗan ne daga cikin ku za su amince sai Allah ce ne tanzilun min rabbil alamin lalle wannan alqur'ani wato saukakke ne ta kanas daga ubangiji subhanahu wataala mu rufe da ayar surati yasin karto mana farkon surati yasin بسم الله الرحمن الرحيم ياسين ubangiji wanda yake al-aziz al rahim karatun farkon suratul taha ita mu ko akwai bismillah alqur'ani ga daga inda yake bayan an karanta su sai kuma aka kaddama musu da magana hmm. a ciki ma sai aka auna musu kuma aka musu gyara hmm. alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard wanda shine ya san abin da ya faku a sammai da kasai hmm. wanda duk abin da ka faɗa in a fili ka faɗa Allah ya sani in a koye ka faɗa Allah ya sani wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa in ka faɗi magana ma a fili to kai ko ka ji faɗa Allah subhanahu wataala shi yasa abin da yake koye da abin da ya kuya kuya ma akwai shi ko abin da aka bayyana idan ya zanto al-ikhfa'u tana zuwa da ma'ana al izhar min al afdal haka Allah subhanahu wataala ce wa asirru qawlakum a cikin suratul al-malik jalla wa az wa wasirru qawlakum aw ijharu bi ko dai ku faɗi magana a cikin sirri ko ku bayyana ta innahu alimun bi zati sudur haka Allah ya ce alam ya'lamu <laughs> anna Allah يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام a cikin سورة الفاتحة سورة Ta'uba, haka Allah ce am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim Da kan mutane ba ma jin abin da suke faɗa ne a lokacin da suke sirri da kuma lokacin da suke gana wadda ba wanda suke bari ya shiga wajen to ku sani <coughs> tunaninsu wannan ba haka bane muna nan manzanninmu suna wurin suna rubuta duk abin da aka haka Allah ce zalika alimul ghaibi wash shahadati azizur rahim haka Allah yake masanin abin da ya faku na ilimin gaibi da kuma abin da yake a fili shine mabwayi mai karfi da rinjaye arrahim wanda yake mai tausayi mai jin kai haka Allah ce wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu ku sani fa Allah ya san abin da ke cikin zukatanku da haka ku kiyaye Allah ku ji tsoronsa haka Allah ce wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabin mubin duka wani abu da zai ɓuya a sama ko a ƙasa ba zai ɓuya ba face ce na Allah ya yi bayanin ɓuyansa ya ba san shi zai ɓuya tun kafin ya ɓuya to a ƙarshen aya Allah ya ce buka na ghafurur rahima lalle Allah subhanahu wata'ala ya kasance mai gafara ne mai yawan gafara ne ko mai jin kai ne al-imam ibn Allah ya kansa da rahama yake cewa wannan ubangiji subhanahu wata'ala yana kiran arna ne zuwa ga tuba da kuma komawa zuwa ga Allah sai ya ba su labarin cewa rahamarsa ta yi mace komai kuma haƙurinsa yana da girma da aka duk wanda ya tuba a cikinsu tare da cewa sun ƙirƙiri magana sun ƙaryata maganar manzan Allah sun yi fajirci sun wa manzan Allah sharri sun yi kafirci sun yi zalunci sun ce alkur'ani kaza kaza ne amma Allah subhanahu ta'ala da haka in dai suka tuba suka fasa to Allah subhanahu ta'ala. zai yafe musu domin har mushriki ma in ya tuba Allah yana karba Allah ta laqad kafara alladhina qalu inna Allah qad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam Allah ta'ala sun yi shirka sun ce inna Allah salisu salasa Allah ya musu raddi amma a ƙarshe ce afala ya tubu na Allah ai da ba za su tuba sai aka kira wasu zuwa ga tuba da ko muƙabala kuka yi da mutum idan ka kawo masa dalilanka da hujjojinka in ya kawo nasa ka ƙaryata shi ka nuna ba haka ba ne ka kawo naka dalilan ka jirke su to a ƙarshe kuma sai ka gayyace shi zuwa ga kyakkyawar hanya in ya bi to shi kenan in kuma bai bi to ka dai tsayin masa da hujja haka Allah subhanahu wataala yake haka Allah ya gaya mana akan waɗanda suka fitini mu'mina innal ladina fatanu mu'minina wal mu'minat innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul harim kafin a faɗa abin da za a musu ya kace sun malam tun tubu sannan in ba su tuba kuma wannan ofa ce ake ba su ta tuba Allah zai karɓi tubansu haka Allah subhanahu wataala ya gama a cikin suratul anfal qul lil ladina kafaru in yantahu qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf na'am sunnatu Allah ya ce ka gaya wa arna in yantahu ko yanzu in suka daina kafircin su yi kufar lahum ma qad sala to Allah zai gafarta musu duka abin da ya gabata na laifukan wannan wannan sun wannan wannan